ta imam malik rahimahullah a ranar 24 ga watan shawwal hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ta 426 wanda ya dace da ranar 25 ga watan goma sha daya a miladiya 2005 darasi na biyu ne amma kuma zai zamanto na farko wajen karatun hadisai inda wancan makon kamar shimfiɗa muka yi saboda ka zan fara

وأكثر الناس من بلاد الكلمة حتى الكلام يوم الوجود بالكلمة فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري فقال ما هذا يا أبويا أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم صلى وصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثم قال في هذا الحديث فقال عمر بن عبد العزيز علم الله هذه به معروفه على ان جبريل هو الذي اتى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ووقف الصلاه قال عمر وذلك كان يقول من أبي مسعود الأنصاري من هذا الحديث قال هو ولقد أعتقد بعض عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصلي العصر والشمس في قدرتها قبل أن تصلي نعم الإمام مالك رحمه الله في كتاب وقوف الصلاة kamar da muka ce wuqutu sala al wuqutu jam'u waqt wato an ya jama'a lokacin sallah littafi da ya bayani akan lokacin sallah imam malik ya buɗe littafinsa da bayanin lokacin sallah domin shine a farali na farko lokacin ne wato wajabcin sallah yake hawa kan mutum idan lokacin sallah bai shiga ba ba ka cewa mutum ya je alwala don yi sallah sai lokacin wajabcin sallah ya shiga sai sa imam malik ya saba tartibin sauran malamai da suke fara littafin littafan su sawa'un na hadisi ne ko na fiqh da bayanin yadda za a yi alwala da sifar ruwa da tsarki da sauransu ya jikinta wannan bayanin sai bayan ka san lokacin sallah domin lokacin da za ka san lokacin da wajibin ya hau kanka imam malik rahmatullahi alaihi ya fara da hadisi na farko wanda ya rawaito shi daga abu mas'ud al-bad abu mas'ud al-dimashqi abu mas'ud al-badri Allah maɗaukacin sarki ya yarda da shi hadisin waƙi a ce ta faru tsakanin urwata bin abdulaziz da urwata zubair da umar ibn abdulaziz ya ce wa haddata ni yahya an malik kamar da muka ce a wancan darasin ne riwayar muwatsa ɗin daga yahya ibn yahya laifi almajirin imam malik ɗansa ne ubaidullah shi ne yake riwayar wannan littafin shine yake ba da hadisi sai sai yake cewa wa haddathani yahya an malik yahya ibn yahya al-laythi shine riwayar ta ta wa da ta kowace shahara kamar yadda muka ce muwatta tana da riwayoyi masu yawa wannan riwaya ta yahya ibn yahya al-laythi ita ce wanda yawa yawan sharhin muwatta ya tabbata a kanta da ita ce ibn abdulbar da su baji da su As-Imam suyuti da sauransu suke mata sharhi suke sharhi a kanta Ah, yahya ibn yahya al mutumin andalusiya ne kamar yadda muka ce mutumin kasar spain ta yanzu malik ah, ah, daga imam malik an ibn shihab az-zuhri ibn shihab az-zuhri shi ne muhammad ibn abdullah ibn muslim ibn shihab az-zuhri Sai daga cikin manya-manyan imam malik manya-manyan malaman hadisi ne a zamanin sa babu kamar sa ilimin hadisi ya zauna a asalinsa mutumin madina ne sannan ya koma siriya a can ya rasu imam malik yana daga cikin manya-manyan almajiransa wanda suka kiyaye iliminsa ya rawaito daga urwa ta ibn zubair urwa ibn zubair urwa dan zubair ibn al-awwam kenan da ne wajen aisha radiyallahu anha dan asma binta abi bakr siddiq yana daga cikin al-fuqaha as-sab'a malamai guda biyu manya guda bakwai manya waɗanda suke a madina kamar da eh, na ambace su wancan makon ala kullu man la yaqtadi bi a'immati fa qismatuhu bi za'an al-haqqi kharija fa khudhum ubaydallahi ubaydillahi ubaydillahi urwati qatimi abubakr sulaymana abubakr fa khudhum ubaydillahi urwati qatimi سعيد أبي ب... سعيد بكر سليمان في في بكر عبيد الله ابن عبد الله ابن بن مسعود ده أروة ده بن الزبير في نيراون منين ده كما القاسم ده محمد ابن عبد بكر ابن الصديق فنان ده سعيد ابن المسيب في نهضه فنان أبو بكر ابن ابن ابن عبد الرحمن ابن الحارث في نديار فنان سليمان ابن يسار برن ميمونة بعثاء النبي صلى الله عليه وسلم فنان خارجة ابن زيد ابن ثابت بيوم كنت يا إنسى حبا من الله صلى الله عليه وسلم أزامن من سبابك مصر وأروة ابن الزبير ya kasance shi ne rawaito wannan hadisin ibnu shihab yake ba da labarin abin da ya faru anna umar ibn abdul aziz akhara salata yawman cewa umar ibn abdul aziz ya jinkirta sallah wata rana umar ibn abdul aziz ibn marwan ibn al-hakam wanda a lokacin da wannan abin ya faru shi umar ibn abdul aziz yana gwamna a madina lokacin baffansa alwalid ibn abdul malik ibn marwan ya zamanto masa gwamnansa a madina umar ibn abdulaziz ya kasance daga cikin halifofi masu adalci yana daga cikin halifofi da ake gani ma cikin khulafa'ur rashidun saboda ya tsaye da adalci a zamaninsa kamar yadda muka ce a zamaninsa mutum sai ya fita da zakka yana neman wanda zai bawa kowa ya wadata Allah ya sanya albarka a cikin rayuwar mutane in Allah mutane suka istiqama sai Allah ya sa musu albarka hatta a cikin kwanan awon hatta kwanan awo wanda mutum zai auna na abincin gida idan da sai ka auna abin nan kwano biyu sai ga kwano ɗaya ya wadatar hmm, albarka wanda yake daga Allah take zuwa ba wanda yake kawo wannan Allah ya sanya albarka a zamanin sa saboda ya kasance mutum ne adali mai kusantar malamai mai tsayawa da adali ya rasu a shekara ta ɗari da ɗaya bayan hijira a watan Rajab Lokaci na ɗan shekara talatin da tara bai ma cika shekara arba'in ba khilafarsa shekara biyu ke da wata biyar kawai shekara biyu da wata biyar amma wannan alkhairin ya game duniyar musulmi lokacin da zai mutu sai wani ya je aka zo aka same shi aka ce masa ya umar ka bar 'ya'yanka ƙanana ka bar musu wata dukiya wadda za su amfana da ita ba ya tsaya ya kalle su duk ga sunan kusan ba wanda ya balaga sun fi goma shine sai yake musu ku ƴaƴana ɗayan biyu ne kowannen ku ɗayan mutum biyu ne in ma fajiri wa in ma sali in fajiri ne to alhamdulillah ba zan bar masa dukiyar da za ta mai da shi ya zama to ta ƙara halaka shi a cikin halakar ba in ko salihi ne to fallahu ya tawalla salihu wa huwa ya tawalla salihu haka Allah ya ce Allah shine mai cikin al'amarin salihan bayan Allah saboda haka shi wanda yake ba da kissar yake cewa na ga ‘ya'yan Umar ibn Abdulaziz a kowannen su inda Allah ya sanya albarka a cikin zuriyarsa suna da jikoki kowanne daga cikin suna da jikoki wanda kusan dukkanin sun haddace alkur'ani suna ƙananan yara kuma Allah ya kula da su ya ba su dukiya da Umar ibn Abdulaziz kenan wata ran ya ji da sallah ya zo a cikin sahihul Bukhari a wata riwaya cewa sallar la'asar ce asara asara al-asr shay'a ya jinkirta sallar la'asar wani dan lokaci kaɗan ba yana nufin an jinkirta sallar la'asar bane har lokacin ta fita domin duk da yake halifofin bani umayya suna da wannan al'adar ta jinkirta sallah har su fitar da ita har lokacin ta kusan ya kusan fita ga baki ɗaya amma shi Umar ibn Abdul Aziz baya wannan sai dai duka al'adar ya kasance yana jinkirta sallah ɗin da wannan jinkiri ya faru sai dakhala alaihi urwatu ibn zubair sai urwatu ibn zubair ya zo ya shiga wajensa fa akhbarahu sai ba shi labari anna al-mughira ibn shu'ba akhara salata yawman cewa al-mughira ibn shu'ba sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam as-saqafi wanda ya zamanto gwamnan muawiya a kufa yace wata ran shi ma ya jinkirta sallah ita ma zai sallar la'asar din ya jinkirta bil kufa alhali yana gwamna a kufa fa dakhala alaihi abu mas'ud al-ansari sai abu mas'ud al-ansari abu sai daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da suka da suka yi shaidi al-aqaba wato bai'atul aqaba bai'ar da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta mutanen Madina cewa ya zo Madina za su kare shi za su kiyaye yana cikin wanda ya masa wannan bai'ar ya halarci yakin Badar ba amma ya halarci daga bayan yakin Uhud har bayan sa duk ya yakin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance tare da shi فقال ما ya يا مغيرة sai abu mas'ud al-ansari ya shiga wajen sai menene haka ya mugira wato me wannan jinkirin da kake masalla alaysa qad alimta anna jibril nazal yanzu a ce baka sani ba ai kamar wannan istifham ne taqrir ai ka sani cewa jibril nazal Jibrila ya sauko a wata riwayar da ta zo ta wannan hadisin cewa abu mas'ud al abu mas'ud al-ansari yace masa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa jibril ya sauko yayi sallah sannan yayi sallah tare da shi domin shi abu mas'ud al-ansari ya halarci wannan waƙi'ar ba sai ta faru a makani saukar jibril da bayyana lokacin sallah a makani kamar da riwaya ta nuna ya faru ne kake garin nan da aka yi isra'i Allah madaukakin sarki ya farlanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam salloli biyar a daren isra'i to kake garin da ya dawo mala'ika jibril ya sauko kuma kamar yadda riwaya ta nuna a a saukowarsa lokacin sallah a zahar anna jibril nazal cewa jibril ya sauko saukar jibril ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don ya kawo wahayi kuma saukar mala'ika jibril ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ta fuska kamar guda uku yana zuwa a kamar yadda Allah ya halicce shi da fuka fiki ɗari shida wanda annabi sallallahu alaihi wasallam bai gan shi a wannan kamar ba sai sau biyu sau ɗaya bayan ya sauko daga hira kafin ya ƙarasa gidansa ya gan shi akan wata kujera tsakanin sama da ƙasa ya cika sassa baki ɗaya na biyu kuma bayan da aka yi fasratul wahayi wahayi ya yanke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan daga baya da wahayi ya zo ya fita yana yana tafiya ya damu akan rashin zuwan wahayi sai ya ga mala'ika Jibril ya cika sassa baki ɗaya da fukafukai ɗari shida wannan sau biyu manzan Allah sun alaihi ne gan ganshi kamar yadda manzan Allah sun alaihi ne shi sai faɗa bai ganshi ba da bisa halittarsa da Allah ya masa sai sau biyu wannan ba wanda ya iya ganin sa a wannan halittar in ba annabawa ba na biyu kuma sai ya zo a kamata mutane wanda kowa zai iya ganin sa kamar yadda ya zo a hadisin sayyidina Umar ya zo ya tambaye shi kan hukunce-hukuncen addinin musulunci yazo shadidu bayadu siyab shadidu sawadi sha'ar la ya'rifuhu minna ahad haya zuwa da karshen hadisin na sahih muslim da karshe annabi sallallahu alaihi wasallam yace hada jibril atakum yu'allimukum dinakum wannan jibril ne zai koya muku addinin ku wannan har sauransu akwai ma iya ganin akwai kuma sauka da yake wa annabi sallallahu alaihi wasallam a sifar mutum wannan sauka ta biyu sau da yawa yana zuwa a sifar dibiyatul kalbi dibiya ibnu khalifatul kalbi wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya baki shi kyakkyawar kama to da yawa yana zuwa a cikin kamarsa sifa ta uku kuma shine yanda zai zo annabi sallallahu alaihi wasallam zai ganshi amma ba kowa ne zai iya ganin sa ba amma zai zo masa a sifar mutum wannan shine ya faru da Abdullahi ibn Abbas wanda har Abdullahi ibn Abbas ya ganshi annabi sallallahu alaihi wasallam yanzu ka ganshi yake eh ya ganshi wanda kamar yadda malaman ah, sira suka nuna ah, dalilin makancewar abdullahi ibn abbas kenan saboda ƙarfin da ke cikin halittar jibril gare da cewa a sifar mutum ya zo ya gani ta daga cikin falalar abdullahi ibn abbas wata ran baffansa ya aiko shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wani sako sai bai gaya masa ba sai ya koma sai ce ai na same shi yana magana yana munajati tare da wani mutum sai ya zama to na so na yanke masa zancen sai na jira har sai ya gama sannan sai in gaya masa sakonka da ya koma da Abdullahi da Abbas da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya haɗu da Abbas sai Abbas ya ce masa na turo dan amminka wajenka da saƙo. amma sai yace abin da sai bai gaya maka ba saboda ya ga kuna kuna magana da wani sai ce yanzu ya gaishe yace na Ibnu Abdullah yanzu ka gaishe yace eh yace to ai Jibril ne to wannan kaga wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai dauka ya ganshi ba amma a ce ya ganshi to shine malamai suke cewa dalilin makancewar tafiyar dan karshen rayuwar Abdullahi ibn Abbas ya makance to mala'ika jibril saukarsa ya sauko ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da lokacin sallah wannan ya nuna cewa mala'ika jibril yana saukowa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da wahayin alqur'ani ba kawai har da wahayin sunna ba kaga dai ba aya ya sokan masa ba lokacin sallah ya gaya masa a aikace kuma ya sallah tare da shi saboda haka hatta sunnar ma annabi mala'ika jibril yake saukowa da ita ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda wata ran aka tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam kan hukuncin mai yin harama da umra ko haji amma ya sanya riga jabba kuma ya shafa mata turare yaya zai yi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiru sai aka ga gashi ana tsananin sanyi sai aka ga yana ta yana ta kwarara da gumi har Umar ibn Abdul Khattab yake cewa wanda yake so ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya yake yayin da ake masa wahayi ya zo ya ganshi sannan bayan an gama wahayin ya dawo bisa ɗabi'arsa da aka da ya saba tare da jama'a sai ce ina wanda ya tambaya akan umra sai aka zo da shi sai ya gaya masa hukunci ya ce ya cire ya cire jabbar shi kuma turaren ya wanke shi daga cikin tufan nasa sannan ya yi irin abin da yake aikin hajji ya yi shi aikin umra wannan hukuncin sai da wahayi ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi da Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa annabi sallallahu alaihi wasallam baya wani furuci da sarransa in huwa illa wahyun yuha wahayi ne da ake masa wahayi ba wai kawai alqur'ani ba hatta sunna yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inni utitu alqur'ana wa mithluhu ma'ahu ku tattara hankalinku ku ji Allah ya bani alqur'ani da abin da yake kama da shi tare da shi shine sunna dan haka duk wanda zai bambance tsakanin alqur'ani da sunna ya bace wanda zai ce zai ba alqur'ani ba zai bi sunna ba ya bace domin ita in ya in ya sunna to lallai alqur'ani ma ya kareta shi wannan ya nuna cewa lokacin sallah mala'ika jibril ya zo da su bisa wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa salla mala'ika jibril da ya sauka sai ya sallah fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah bayan sai sallah tare da shi ثم صلى ya فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah tare da shi biyu kenan thumma salla fa salla rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan ya sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sallah tare da shi uku kenan ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da shi kudi kenan ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan yayi sallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah tare da shi biyar kenan lokacin sallah guda biyar a ɗaya daga cikin wanda suka rawaito wannan hadisin da ya rawaito hadisin haka ya rinka kirgawa da ƴan yatsunsa yana daya biyu sai da yake guda biyar din ثم قال بهذا أمرت haka zan riwaya haka riwaya take bi hada umirta waɗansu sun yi bab ɗinsa da bi hada umirtu a'a bi hada umirta da wannan ne aka hore ka da shi wannan ita ce wata fi inganci a bisa riwaya waɗansu sun rawaito ta bi hada umirtu da haka aka umarce ni na'am eh shine ai saboda saboda zai iya daukan ɗaya daga cikin waɗannan riwayar in ta zo da bi hada umirtu wato mala'ika jibril ya ce da wannan aka umarce ni wato an umarce ni in zo in sanar da kai waɗannan lokacin sallah wa biha za umirta kuma wannan da shi ne aka umarce ka da shi cewa su ne lokacin sallah wanda malamai sun fi inganta wannan riwayar ta biyu kowace aka ɗauka daidai ce amma ta biyun ma'anarta ta fi dacewa da saƙon hadisin فقال عمر بن عبد العزيز عمر بن عبد العزيز سيتي اعلم ما تحدث به يا أروى يا أروى كسن فأبن كيف أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة yanzu kai yanzu kana cewa jibrila shine ya tsayar ma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah wato shi ya bayyana masa lokacin sallah wato Umar ibn Abdulaziz bai san da wannan hadisi ba wani ya nuna kan cewa babu wani malami komai matsayinsa face wani abu daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta buya daga gare shi shi yasa ba a hujja da maganar wani malami dan a kawar da dan a kyaiki da hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi malamin yana da uzurruka da yawa ta yi hadisin bai zo masa ba hadisin bai riske shi ba domin gashi urwata ibn zubair ya san abin da Umar ibn Abdul Aziz bai sani ba shi ma Umar ibn Abdul Aziz malami ne daga cikin malaman sahabbai domin yana daga cikin daga cikin malaman tabi'ai ya liski sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko malami ne amma gashi bai san wannan sunnar ba shi ya dauka lokacin sallah bayani ne na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya bayyanar da ita ba tare da cewa takannas Jibril ya sauko da wahayi ya zo ya yi shi a aikace tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba to yayin da wannan magana ta zo ma urwa فقال أروى قال أروى كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري يحدث عن أبيه يتي هكذا بشير أبي مسعود الأنصاري كان أبو مسعود الأنصاري an yi saɓani a cewa ko sahabi ne ko ba ba sahihin magana cewa tabi'i ne waɗansu suna cewa an haife shi a ƙarshen rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi shi yake labarin wannan hadisi daga mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato a nan wajen da aka urwa da ya tashi kafa hujja sai ya kafa hujja da hadisi mai isnadi mausuli ingantacce zai nuna kan cewa da shi ne ake kafa hujja da farkon maganar ya kawo masa shi mursal bai gaya masa wa ya gaya masa ba tunda shi urwa ai bai ga abu mas'udin amfani ba bai halarci lokacin abu da abu mas'ud al-ansari yake ma mughira bin shu'ba inkari ba ya cire wafitar sai ya gaya ma umar ibn abdul aziz ga fa abin da ya faru tsakanin abu mas'ud da da da mughira bin shu'ba urwa bai hadu da abu mas'ud al-ansari ba saboda haka wa ya gaya masa yayin da Umar ibn Abdul Aziz Umar ibn Abdul Aziz yace masa ka san abin da kake faɗa ba wannan magana taka menene kamar yana cewa menene hujjarka ya tashi kawo hujja sai ya kawo masa hujja da isnadi to haka mutanen farko suke kuma sha'anin isnadi shine ya kiyaye ma al'ummar nan ilimin addini ilimin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga ƙarya ta shiga cikin sa yayin da aka so ma annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya lokacin aka kawo tambayar isnadi kamar yadda Muhammad ibn Sirin yake cewa lam yakunu yas'aluna anil isnad hatta waqa'at fitna فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فيقبل من أهل السنة ويرد من أهل البدع ba da ba a tambayar isnadi in kawai kai magana shikenan sai a sai a karba har sai da tukuna fitinar fitina ta faru aka kashe sayyidina Umar ƙarya ta soma bayyana a cikin al'umma aka soma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya sai aka soma tambayar isnadi in an yi magana sai a ce wa ya gaya maka menene ka menene hujjarka in ka faɗi wanda ya gaya maka sai a duba idan akan sunna yake ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai a karba hadisin sa in kuma ya zama cikin ahlul ahwa yan bid'a wanda suka karkace daga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a karba hadisi sa ba wanda yanzu kan cewa hujja kenan da hadisi ne musnadi ga malaman daliban hadisi wani yana daga cikin hujjar da ake kafawa cewa hadithul mursal ba hujja bane domin farkon kawo urwa ya kawo hadisin da riwaya mursala sai a ah, Umar ibn Abdulaziz ya ce masa menene ka. Bai tashi kawo hujja ya kawo mata da isnadi mawsu muttasil idan da a ce mursal hujja ne sai ce ai haka abin nan haka yake da hadisin nan mursal haka yake kamar yadda na gaya maka amma sai ya kawo isnadin sa wanda mukan cewa ba a kafa hujja wajen hadisi sai da isnadi wanda yake musnad muttasil wannan hadisin akwai fa'idodi da dama a ciki na farko me mutum zai yi idan aka jinkirta sallah har lokacinta na mustahabbi ya wuce idan aka jinkirta sallah har lokacin mustahabbi ya wuce har lokacin mustahabbi ya wuce to abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana shine mutum ya saurari jama'a din ya sallah tare da jama'a annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labarin umara da suke jinkirta sallah yace sallu ma'ahum fa in afa fa in asabu falahum wa in akhtahu falakum wa alaihim ku sallah tare da su in sun yi daidai wajen lokacin ba su jinkiri ba to kuna da ladan in sun yi kuskure ko kuna da ladan kuma laifin akan su yake amma idan suka jinkirta sallah har lokacin ta ya fita kamar yadda waɗansu daga cikin sarakuna suka rinka yi zamanin banu umayya to a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallam koyarwarsa shine mutum ya yi sallah a gida sannan ya je masallaci ya yi sallah tare da su dalili shine idan yace ya zai je masallaci ya sallah tare da su zai fitar da sallah daga lokacinta yin sallah akan lokacinta ko haƙƙin Allah ne in yi haka zai ta haƙƙin Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya sallah a gida sannan in ya sannan ya zo masallaci ya sallah tare da su to menene hikimar maimaita sallah din hikimar maimaita sallar dan saboda idan mutum ya zauna a gida bai je sallar jama'a ba wannan alama ce ta cewa mutum ya zama to munafi ya fita daga cikin jama'ar musulmi sai ya bude kofar fitina dan kar a samu fitina a cikin al'umma ya zo ya sallah tare da su haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma Abu Dhar yace kaifa bika idza kana alayka umara yumituna as-sala ya za al'an halin ka zai kasance in kasance tare da da sarakuna da suke kashe sallah shine ai ce kamata amuruni ya rasulullah eh, sai ce salli salata li waqtiha kuma idza adraktahum fasalli fasalli ma'ahum yace kai sallah a cikin lokacinta sannan in ka same su kai sallah tare da su haka sauran sahabbai suka rinka yi tare da sarakunan banu umayya ta tabi'ai ma daga bayan su haka suka rinka yi a wato wannan ya nuna cewa yana da muhimmanci a kiyaye jama'ar musulmi a kiyaye haɗin kan al'umma ɗaya daga cikin abubuwan da yake nuna cewa musulmi al'umma guda ne shine suna sallah tare idan mutum zai yi sallah tare da jama'ar musulmi ya je ya je ya zauna a gida shi kadai ko ya je tara jama'a um, a cikin sauransa ko a cikin gidansa ko a cikin makarantarsa ba za su rinka zuwa suna sallah inda ake kiran sallah ba to sun mai da kansu wata kungiya daban kenan kuma sun kawo baraka a cikin al'umma wanda wannan ya saba da manufa ta shari'a shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk da yake suna kashe sallar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci jinkirta sallah har lokacin ta ya fita da cewa kashe sallah ne duk da yake suna kashe sallar amma a zo a tsayar da wannan alama daga cikin alamomin addinin musulunci shine yin sallah a cikin jama'a saboda haka duk wata alama ta jama'ar musulmi bai kamata a tozarta ta ba daga cikin al'amomin al'ummar musulmi da haɗin kansu shine suna azumi tare suna yin shan ruwa tare annabi sallallahu alaihi wasallam yace as-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas wal adha yawma yudhhin nas azumi ranar da mutane suke jama'a al'umma suke azumi shan ruwa ran da al'umma suke shan ruwa ne babbar sallah ran da al'umma suke shan suke babbar sallah wannan yana kan cewa gabaki ɗaya ba zai yi a ce mutum ɗaya ya ware kansa ce shi yau ne ranar sallar sa kaga da aka saba wannan sunnar wata jama'a ta musulmi mu a cikin al'umma da suka saba wannan sunnar shi aka zo da kofar barna waɗansu su sallah bayan sallah al'umma da kwana biyu waɗansu kwana uku waɗansu kwana hudu waɗansu ma kwana biyar duk ana yi wannan saboda an fita daga koyarwar addini duk wanda suke wannan ba su fahimci da shari'a ba su fahimci manufar shari'ar musulunci ba inda sun fahimci manufar shari'ar musulunci ba za su yi wannan sannan yana daga cikin ah, yana daga cikin abubuwan da da suka zo a cikin wannan hadisin hadisin bai bayyana lokacin sallar kamar yadda suke ba dan kawai cewa aka fa sallah fa sallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam waɗansu riwayoyi sun zo na wannan hadisin da suke bayyana lokacin sallah amma dukansu ba su inganta ba waɗansu malamai sun inganta su amma akwai hadisi na Jabir domin bayanin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam bayan mala'ika Jibril ba kawai a hadisin Abu Mas'ud ya zo ba Ibn Abbas ma ya ruwaito Jabir dan Abdullahi ya ruwaito Abu Sa'id al-Khudri ya ruwaito daga cikin ingantaccen hadisi daga cikin hadisin Jabir wanda ya zo zama a cikin sunan Abi Dawud cewa mala'ika Jibril ya saka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina duluki sham lokacin karkatar rana wato lokacin zawal kenan bayan rana ta karkata an ce dalilin da yasa ake ce sallar azhar al-ula kenan ta farko don ita ce farkon sallar da mala'ikar Jibril ya sauko ya sallata tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka bayyana lokacinta sannan ya tafi sannan ya sake saukowa lokacin da tsawon inuwa ta kai daidai tsawon mutum sai zo sallar la'asar tare da shi sannan lokacin da rana ta faɗi sai zai zo sallar magariba tare da shi sannan bayan duhu ya zo a wata riwayar bayan shafaƙi ya kauce shafaƙi ne jajajajen nan da yake bayyana bayan faɗuwar rana bayan ya ɓata sai zai zo sallar isha tare da shi sannan lokacin da alfijir ya keto sai zai zo sallar asuba tare da shi sannan kashe gari sai ya dawo ya zo mata lokacin sallar la'asar lokacin da ya zo mata jiya da la'asar wato lokacin da inuwa ta gari tsawon mutum sai ya sallar la'asar tare da shi lokacin da inuwa ta kai tsawon tsawon mutum sau biyu sai ya zo ya sallar la'asar tare da shi sannan lokacin da rana ta faɗi kamar yadda ya yi ajiya haka ya yi a kashe gari ma wajen sallar magarba faɗuwar rana na yi ya zo ya sallar magarba tare da shi sannan sai da rana ta kai kashi uku ciki a gare ya kai kashi uku cikin tsawon darensa sulusun lail karshen karshen kashi na sulusi na farko na dare sai ya sauko ya sallar isha tare da shi sannan sai da gari ya waye rana ta kusan fitowa sannan ya zo sallar asuba tare da shi sannan sai ya ce mata ma baina hadainil waqt lokaci shine tsakanin waɗannan lokacin guda biyu na jiya wato da na yau ya bayyana masa lokacin sallah haka ya zo a cikin hadisin hadisin Jabir kuma da wannan kusan malamai yawa yawan malamai suka yi ɗauka, suka ɗauka. wannan ya nuna daga cikin wannan ya nuna cewa sallah lokacinta suna daga cikin farillanta kamar da Allah madaukakin sarki yace inna salata kana da alal mu'minina kitaban mawquta sallah wajibi ne abin ya kayyade lokacinta ta ga mu'minai akan mu'minai duk wanda ya sallah kafin lokaci sallar sa bace ba wannan ijma'in malamai ne ijma'in malamai ne duk wanda ya sallah lokacin ta bai ba sallar sa bace ba in yana sani hatta abinda waɗansu malamai suna cewa an ruwaito daga Umar ibn ibn al-khattab da abu musa al-ash'ari Allah ya da su suna cewa wanda ya yi sallah kafin fitowar lokaci wanda ya sallah kafin fitowar lokaci to babu komai a kansa kafin shigar lokacinta yace wannan maganar su ba a kan wanda ya sallah kafin ya san cewa lokaci da zai ya sallah ne a'a wanda ya ijtihadi ya dauka alfijir ya fito dan haka riwaya ta zo daga gare su mutum ne ya ijtihadi ya dauka alfijir ya fito sai ya sallah asuba daga baya sai ya gane alfijir bai fito ba to shine suke sabani shine wata riwaya wata riwaya daga Umar ibn al-Khattab cewa sallar ta kai tunda yayi ijtihadi yayi bakin kokarin sa dan abinda Allah yake fattaqullaha mastata'atun kayi kokari ka ji tsoron Allah yadda Allah yake kayi kuma sai ka kuskure to saboda haka kana da lada tunda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mai hukunci ya yi hukunci ya kuskure yana da lada daya in ya dace yana da lada biyu tunda ka samu lada to ba za a ce kuma sallar ka ta ɓaci ba a wata riwayar abu musa al'ashari yake ya rama sallah amma mutum da gangan ya san lokacin sallah bai ba ya je ya tashi ya sallah ko saboda yana ganin kan cewa za a shiga wani mitin za a shiga mitin karfe goma sha ɗaya da rabi kuma gashi ba za a fito daga mitin ɗin ba sai rana ta faɗi saboda haka zahar da la'asar duk ba za su ba A zahar da la'asar zai zama lokacin su ya fita eh, sai ce to aiki kenan ba ko ya an masa fatawa bari ya sallah zahar da la'asar ya haɗa su yanzu ai Allah ghafurur rahim to in haka sallarsa ba ta ba har abada ba malamin da zai masa fatawa da wannan sai malamin da yake jahili hmm. a wannan kamar yanda yake kamar yanda lokutan sallah suke kaga annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya bayyana su a aikace yace wannan shine lokaci to haka nan ya bayyana lokutan jifan jifan jamarat a lokacin aikin hajji idan rana ta ta karkata zuwa zawal sai ya jifa ranar sha ɗaya da ranar sha biyu da ranar sha uku baya jifa kafin lokacin waɗansu malamai sai suke cewa mutum saboda wahala zai iya fita da sassafe zai iya zuwa ya jifansa saboda haka ana tafiya jifa sai ka ga mutane sun gama jifan shaidan sun dawo sun sun riga sun yi wannan sun kuskure ma sun yi ibada yin ibada kafin lokacinta baya inganta ta amma kai ibada bayan lokacinta to wannan akwai kaba akwai ramuwa za ki iya yin ramuwa dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya bar sallah ko ya manta ta har lokacin ta ya fita to fal yaqdiha idza zakaraha la qada'a laha illa dhalik ya rama ta idan ya tuna babu wani ramuwa gare ta in ba wannan ba saboda haka wannan dai kamar yadda muka ce mahallin ijma'i ne duk wanda ya bar lokacin sallah ya fita wannan a lokacin sallah bai daidai sallah sallar sa ba bil ijma yana daga cikin abubuwan da malamai suka nuna na fa'idodi da suka zo a cikin wannan hadisin abin da yake magabata na daga sahabbai da tabi'in da tabi'in da tabi'in suke a kai na malamai su rinka zuwa wajen sarakuna malamai su rinka zuwa wajen sarakuna ba wai don malami in je wajen basaraki ya zama to malam fada ba a'a malamin idan ya je wajen basaraki ya gaya mata abin da yake so shine zama to malam fada kamar wani malami da ya je wajen Abu Ja'far al-Mansur Abu Ja'far al-Mansur yana son kiwon tattabaru da ya je ya ga Abu Ja'far al-Mansur ya dauko tattabararsa sai ya so ya nuna masa cewa ai hatta kiwon tattabarun nan ma da yake ya samu asali daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai kirkiro hadisi na ƙarya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la sabaqa illa fi hubbin aw hasib aw nasl wa nasl ba a yin wato gasa sai akan abin da yake da fuski shine raguhu, ko kuma abin da yake da kofato shine boki, ko kuma wajen harbin kibiya sai shi sai ya ƙara aujana ko kuma abin da yake da fuka fuki wato tattabara ma tana da amfani kake kai kiwonta ya kirkiro ƙarya ya gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam dan me dan wato abin nan ya samu fada wajen sarki shi yasa ibnu Abdulbar bar yake cewa dukkan dukkan sarki da ka same shi yana zama tare da malamai to wannan sarkin mutumin kirki ne dukkan malamin da ka same shi yana kasancewa yana zama tare da sarakuna to wannan babu alheri tare da shi sai idan ya ɗaya sai idan ya haɗa abubuwa guda uku ya yi umarni da kyakkyawa yanzu an yi ba daidai bai ce ai abin da ya kamata kamata ya ai kaza ya faɗi gaskiya an yi abu ba daidai ba ba zai ji tsoro ba ya ce a'a wannan ba daidai ba ne. ga abin da Allah ya ce kuma ya taimaki mai rauni ya ga za a zalunci wani ya ce a'a wannan haƙƙin ka a zalunce shi ko kuma zai ce yan unguwa kaza a kula da su suna cikin wahala wani ya shiga cikin masifa a ce a taimaka masa to malamin da yake haka shi ne yake daga cikin abin in ya zama tare da malamai to zama tare da sarakuna zaman tare da sarakuna ba zai cuce shi ba amma in ya zauna bai da yi wa'annan abubuwan guda uku ba to zamansa da sarakuna to wannan zai mai da shi malam fada zamansa da sarakuna sai ya fice shi kuma wato to kaga yanzu shi ibnu Umar ibnu Abdul Aziz ya kasance sarki ne amma Urwa ibn Zubair ya kasance yana zuwa yana zuwa sa Urwa ibn Zubair tare da matsayinsa yana zuwa wajensa haka sauran ma malamai daga cikin tabi'ai haka suka kasance suna yi amma in sun je ba sa zuwa su faɗa cikin bukatun kamar da aka ce ran an yi a zamanin wani gwamna a nan garin wataran malamai suka sa sun shanya man sun sha manya manyan rauna da manya manyan alkyabbu suka tafi wajen gwamna hankalin gwamna ya tashi ya ɗauka ya yi wata katin ɓarafi an zo za a tatsiye shi ya ce gari ba lafiya suka zauna sai da suka zauna ga baki ɗaya yana jiran ya ji ya ji ya ji ta masauka sai ji sai ji maganar cewa an yi rabon filaye ba a ba su ba an raba kujerun maka an manta da su an yi kaza an manta da su sai ya miƙe kafa ya numfasa ya tira hular da ya ajiye ta akan tebur wato wannan abu ne mai sauki wa to wanda malamai suke na da na tabi'ai sun sun shiga wajen sarakuna ba haka suke ba ku ji labarin Afa ibn Abi Rabah Afa ibn Abi Rabah ɗaya daga cikin manyan malaman manyan malaman tabi'ai ne Afa ibn Rabah almajirin Abdullah ibn Abbas ne baki ne shi mai ido ɗaya gurgu hannunsa a shanye yake amma duk maka ba wanda ake gani da kima kamar sa saboda ilimin sunna da ilimin tafsiri ya ɗauki ilimin tafsiri wajen Abdullahi ibn Abbas da ilimin sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wajen sa da wajen Abu Huraira wataran Abdulmalik ibn Marwan lokacin yana amirul mu'minin yana sarkin musulmi baki daya ya zo hajji. da headquarters a damaskar take a Dimashq ya zo hajji saboda haka ba wai gwamna ne kawai ya zo ba shugaban kasa ne ya zo ba ma shugaban kasa ba yan fara ne tunda a lokacin nan duniyar musulmi ta shiga har ta kai ta yi yamma har Andalus gabas har ta shiga cikin Rasha ya zo maka sai Ata ibn Abi Rabah ya je wajensa saboda girmama shugaba yace ya kai masa ziyara saboda amirul mu'minin ne sarkin mu'minai ne da Ata ibn Abi Rabah ya je wajensa sai Abdullahi sai ya zaunar da shi tare da shi akan karagar mulkinsa yace zai ya zauna tare da shi shi baki ga irin sifar da yake da shi da ita amma saboda kimar malamai a lokacin nan da kimar ilimi hatta su sarakunan da yake akwai sauran tsoron Allah tare da su suna kimanta sha'anin ilimi da malamai saboda malamar sun tsara tsoron Allah ya zaunar da shi sai ce me kake bukatar ka ya aba na manta kunyarsa ya kira shi da kunyarsa don girmamawa sai ce bukata ta abu guda uku ne ka kula da makka da madina domin su ne cibiyar addinin musulunci ka kula da su ka kula da 'ya'yan muhajiruna wal ansar 'ya'yan wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka kula da su domin wato su saboda su ne farkon wanda suka shiga addinin musulunci saboda haka aqidar su bayan su dole a kyautata shi yace kuma ka kula da masu bukata a cikin kofarka wanda ba za su iya zuwa su gaya maka bukatar su ba wato ka san yadda za ka mabukata a rinka sanar da su bukatunka a rinka sanar da kai bukatun su sai ce na ji duk zan yi yace to saura kai taka bukata shi ba da bukata gare ka bukata ta tana wajen ubangiji sai Abdul Malik ibn Marwan eh, Walid eh, Abdul Malik ibn Marwan yake cewa duk wanda yake so ya ga ya ga ya ga daukaka duk wanda yake so ya ga as shugabanci da daukaka ya zo ga wannan ya tashi ya fita daga cikin fadar tasa to haka malamai haka haka wayannan malamai suke ba su da ba za su kawo ma wani mahaluki bukatar su ba to wanda ko yi mu'amala da Allah ya san cewa duk wanda ya tsaya ya tsare Allah Allah madaukakin sarki shi ma zai kiyaye shi ihfadillah yahfad ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka to waɗannan fa babai kawai sun karanta sun haddace bane a'a sun yi mu'amala da Allah a haka sun kiyaye Allah din kuma sun ga Allah ya gaskata musu din Allah ya kiyaye su sun tsaya tare da Allah Allah ya ce din zai tsaya tare da su sun ga Allah ya tsaya tare da su din saboda cikin ne suke ba su da bukatar wani to irin wannan abin ya kamata mu gani daga cikin rayuwar salaf magabata in ana magana salafus salih salafus salih abin da ya kamata mu gani kenan irin waɗannan halaye nasu don mu koyi da su mu gani har ya zama to wato saƙon annabi sallallahu alaihi wasallam da haskensa ya shiga cikin jinin mu da tsokar mu kuma idan kai wannan kana yi Allah madaukakin sarki zai tabbatar da kai ya nuna maka gaskiyar cewa Allah madaukakin sarki fa shi ne fa mai gaskiya wa man asdaqu min Allah qila abinda Allah ya faɗa fa gaskiya din ne to wannan kenan dangane da shigar malamai wajen sarakuna sannan a cikin wannan hadisi akwai ladabi tare da sarakuna wajen yi musu magana domin kaga Urwa ibn Abdul Aziz da yaga Umar ibn Urwa ibn Zubair da yaga Umar ibn Abdulaziz Aziz ya jinkirta sallah ya ce masa bai halatta ka jinkirta sallah ba duk wanda ya jinkirta sallah dama an ce ku bani umayya za ku rinka yin wannan dama annabi sallallahu alaihi wasallam ba da labarin a'a jibirin lokaci da ladabi da ya masa sai ya gaya masa ma wani abu da ya faru ga wanda biya ga waɗanda suke sun fi mugira ta bin shuba gwamna ne kamar yadda umar ya zamanto gwamna amma mugira ta bin shuba gwamnan muawiya ne kuma sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam ne shi ko Umar ibn Abdul Aziz gwamnan Al-Walid ibn Abdul Malik ne wanda Al-Walid ibn Abdul Malik bai kai Muawiya ba hmm? shi kuma Urwa ibn shi kuma Urwa ibn Zubair bai kai Abu Mas'ud al-Ansari ba sai ya kawo masa abin da ya faru ga waɗansu wanda suke duk a wajen su su biyun manya ne wato kaga waɗannan manyan ba ga abin da ya faru tsakanin wata ran mudira ta bin shuba shi na jinta da sallah sai ga abin da Abu Mas'ud ya gaya masa sai ya gaya masa hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ladabi ne domin abin da ake so idan ne idan abin da ake so da gaskiya a samu a yawaita masu binta ba wai so ake a kafa mutum hujja ba waɗansu ‘yan zafi su kawai abin da suke so a kafa mutum hujja a zirgin masa domin kaulata wannan ba shi ne ba abin da ake nema ba kenan abin da ake nema so ake kowa ya zo musulunta kowa ya zo ya istiqama akan daidai so ake a yawaita masu bin Allah Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce. yana bishara ga mutane da suke soyar da Allah ga mutane suke soyar da mutane ga Allah abin da ake so kenan kaga sai ya gaya masa abin da zai sa shi ya saurin karɓa to gashi ma fir'auna ma a cikin kafircinsa da fajircinsa da ɗagawarsa Allah ya ce ma annabi Musa fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ku gaya masa zance mai laushi mai taushi ba ce a gaya masa magana mai gilla a gallaza masa magana ba a ya masa zance mai taushi yalla Allah ya samu wa'azuwa ko kuma ya ji tsoron Allah to saboda haka ladabi wajen wa'azi wajen bayani gaskiya musamman ga babba yana da muhimmanci da in zai ma mahaifinka bayani ba ba daidai bane ka bar mahaifinka a cikin yana kuskure ka shi a cikin kuskure ka san hanyoyin da zaka bi na hikima da girmamawa abin ka bayyana masa yadda zai gane kukuransa. abin nan mabi da shugabansa almajiri da malaminsa ɗan makaranta da shugaban makarantarsa ko malaminsa hmm? wanda yake sarakuna tare da mabiyan su ma ga yadda za a yi hmm? ba wai a fito abin nan a tona musu asiri a tozarta su shine ba a'a wannan tawayiya din da ake yi wannan ba daga ba daga ba daga koyarwar magbata take ba salaf ga yadda suka kasance suna yi sannan a cikin wannan hadisi ya nuna mana cewa idan aka yi jayayya komawa ake ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kaga shi mu ta bin ba ga yanda yake sallah da me aka gyara shi aka mai dake zuwa ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Umar ibn Abdul Aziz da ya mutu tare da Urwa cewa yanzu abin da kake faɗa zaka ce wai mala'ika Jibril shi ya koya Annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin sallah sai mai da shi zuwa sai kawo masa sunna da riwayarta kana a cikin wannan hadisin akwai falalar matsayi irin da Allah ya ba ma Umar ibn Abdul Aziz igiyar mulki igiyar mulki bata ɗebe shi ba ta sa shi yayi inkarin gaskiya sai ya gaskiyar da Umar ibn Abdul Aziz da Urwa ibn Zubair ya gaya masa dalili kuwa an ce a wata riwayar an ce tunda aka gaya ma Umar ibn Abdul Aziz wannan ya kasance yana kiyaye lokutan sallah shi ne ma farkon wanda shi ne ya rinka ma amfani da tafiyar rana lissafi wajen bayanin lokacin sallah dan kamar inda Auza'i yace Umar ibn Abdul Aziz Amrita ya kasance yana sallah a zahar fi sa'ati samina sa'a ta takwas ta zawal wato bayan fitowar rana sa'a goma sha biyu ce daga fitowar rana zuwa faduwa ta eh, sa'atul zawal din kamar ka ce kenan karfe biyu na rana wato idan rana tana fitowa karfe shida ساعة تكفي صلى الظهر كما في الساعة العاشرة صلى العصر كما في الساعة العاشرة أكرتي هدي باين باين وتتكرر أذان العصر كرتي أواجي كي ساوى yake yayi saboda ya saboda wato ya kula da bin lokacin sallah ya kasance yana bin a haka wannan ya nuna cewa yana koma Umar ibn Abdul Aziz koma yake ga zuwa ga gaskiya ya karbe ta kuma ya aiki tare da ita sannan wani hadisin ya nuna muhimmancin gaggauta sallah a farkon lokacinta domin jinkirtawar da Umar ibn Abdul Aziz ne na sallah ba ya har lokacin ta fita bane lokacin mustahabbi din ya dan fita ya dan jinkirta ta kadan domin kamar yadda riwayar ɗaya riwayar ta sahih bukhari ta nuna ta wannan hadisin akhara akhara al-asra yawman ya akhara al-asra qalilan yawman ya jinkirta sallar asar kadan a wata rana to tun da aka yi masa inkari ya nuna cewa kenan ana so a gaggauta sallah wannan haka yake akan dukkan salloli sai sallah guda biyu sallah a zahar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya so a jinkirta ta saboda saboda tsananin zafi saboda zafin rana to malamai suke faɗani wannan da dukkan garuruwa ne ko kuma garuruwan da ake zafi ne waɗansu malamai suka ce wannan hukunci ya ke ɗanta da garuruwan da ake zafi waɗansu suka ce a'a gabaki ɗaya ne sallah a zahar abin in a lokacin zafi ne in a lokacin bazara ne a jinkirta ta hasra ta ɗan yi sanyi sai na umar a lokacinsa ya rubuta ma gwamnoninsa ta rinka sallah a zahar idan inuwa ta kai zira'i ɗaya wato bayan inuwar zawal kenan kusan yanda in rana ta fito inuwa tana da tsawo ko ba haka ba zuwa yamma abin nan zuwa yamma tana ɗagowa inuwa tana raguwa tana raguwa har sai rana ta zo tsakiyar sama sai lokacin nan inuwa ta zo ta zama mafi gajarta idan yayin da rana take tohowa a bisa tsakiyar sama ne kamar mutanen da suke tsakanin abin nan ina suke ma nan tun yan geography tropic of cancer da tropic of capricorn ashirin da uku arewa ashirin da uku yamma to nan wajen su ne iyakacin da rana take wucewa to ran da rana ta za ta zo a daidai saman kansu ko waɗanne to biyu ne a shekara take zuwa mu to ran da rana za ta zo mutu a daidai tsakiyar kansu to zai zama to zawal ba shi da inuwa amma in ba wannan ba zawal yana da yar inuwa kaɗan sai dai wani lokaci ba za ka iya gane shi ba saboda karanta saboda gajartar inuwa amma yanda ake gane zawal lokacin da inuwa za ta gama kaskantar ta wanda daga nan ne kuma ta tafi kuma girma rana ko ita ta ƙara yin yamma tana ƙara tsawo tana ƙara yin yamma tana ƙara tsawo har sai ya zama to kafin rana ta faɗi za ga inuwar mutum ta yi tsawo sosai to inuwar to lokacin zawal din wannan inuwar ba za ka lissafa shi ba lissafa ta ba a cikin inuwar gane ƙarshen lokacin sallar azhar haka nan ma wajen maganar sayyidina Umar da yake cewa a yi sallar azhar lokacin da inuwa take daidai tsawon zira'i wato banda wannan inuwar ta zawal haka Umar ya rubuta a mutanensa to sallah azhar ana so a jinkirta ta saboda wannan saboda faɗin annabi umarni na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallar isha ita ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da ba don kai ya tsananta ma mutane ba da ya jinkirta sallar isha sai can dare tukuna amma bai yi haka ba don haka waɗansu malamai suka ce a ita ma sallar isha ba a so a jinkirta ta so a yi ta da wuri din tunda annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba cewa yi da ba don kare tsananta ma al'umma ba da ya jinkirta ta sallah a farkon lokaci shine fiyayyen aiki kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka tambaye shi ayyul a'mali afdal qala as-salatu li waqtiha wani wani aiki ne ya fi sai ce sallah a farkon lokacinta an fi son mutum ya sallah a farkon lokaci sai dai ga wanda yake son ya samu sai dai kamar yadda Imam Malik ya ce, waɗanda suke so duk wanda yake ƙaunar samun jama'a ya so masa ya jinkirta sallah daga farkon lokacinta har ya je ya samu sallar jama'a domin falalar samun jama'a ta fi falalar yin sallah a farkon lokaci din an gane sai dai kawai kuma kaga ba a ce a cikin wannan ba idan mutum yana so ya samu sallar jama'a ba a ce ya yi sallah a gida shi shi kadai bai samu falalar farkon lokaci sannan kuma ya je masallaci da ake sallah karfe biyu ko sallah karfe ɗaya da rabi ya sallah a zahar da su don ya samu falalar jama'a wannan yana cewa yana daga cikin suna na sallallahu alaihi wasallam baya kan a haɗa salloli guda biyu shi yasa annabi sallallahu alaihi ya hana kamar yadda za a hadisin Abdullahi ibn Umar kar a yi sallar farilla guda ɗaya a rana sau biyu wato in ba bisa larura ba kamar yadda muka faɗa na halin sarakuna da suke jinkirta sallah har lokacin ke fita amma in banda haka abinda ake so mutum ya kiyaye sallah a cikin jama'a ko da ya kama ya ɗaga eh, ba zai sallah a farkon lokacin ba idan ka za a yi sallah a farkon lokacin to wannan shine yake sai dai da sallah a zahar kamar yadda muka faɗa inda sunna ne a jinkirta ta har sai rana ta dan fara sanyi ta karkata kamar da kuma ina ibn abdul khattab ya nuna zuwa jira'i ɗaya, ina ta tsayin jira'i daya bayan zawal sannan wannan hadisin ya nuna cewa idan mutum ɗaya ya baka labari daga annabi sallallahu alaihi wasallam hujja ta ta tabbata akan ka ba sai jama'a sun gaya maka ba mutum ɗaya ma zai iya gaya maka sunna tunda ka ga nan an kafa hujja da maganar sahabi guda ɗaya ne Abu Mas'ud al-Ansari shine kada ya faɗa kamar yanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura gwamnonin sa mutum ya tura mutum ya tura mu'ad shi shi kai zuwa Yaman ya bayyana musu kunce hukunce addinin musulunci kuma suka karba ba wai sai an ce jama'a sai uh, uh, wannan dangane da masu usul za su san wannan uh, fa'idar wannan fa'idar da cikin wannan hadisin ta wannan hujjar da aka bambata sannan ɗaura ibn zubair ya ƙara ƙarfafa hujja akan hujja ga shi umar ibn abdulaziz don ya da ƙara wato kwantar da hankalinsa akan cewa jinkirta sallar la'asar ɗin nan da wani. har zuwa lokacin da ya jinkirta ta ta saba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake sai ya ce wa laqad haddathatni aisha aisha wato gaggona ta bani labari anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa shamsu fi hujratiha yace annabi tace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana sallar la'asar alhali rana tana cikin ƙwaryar ɗakinta qabla an tabhar tun kafin ta dago ta bayyar ta fita daga cikin daki inuwar ta rufe dakin qabla an yabhara dhillu ala al-jidar qabla an yabhara dhillu ala yamma ta zo a daukaka har ta rufe bango garin da wato garin tsakar dakin yuridu qabla an yartafi'a dhillu hujratiha ala juduriha matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kananan ne al al-Basri yace ya shiga ɗakin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen rayuwa a ƙarshen khilafar sayyidina Uthman lokacin nan ya kusan balagawa tana ɗan shekara goma sha uku goma sha biyu haka ya ɗaga hannu sai ce da ya ɗaga sai hannun sai taɓa sai taɓa rufin ba su da girma ba duniyar aka aka tara ba ga su kuma yan ƙanana domin saboda saboda kankantar ɗakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in yana sallar dare Aisha tana kwance in zai sujada sai ya dungure ta ta janye kafar da sallar samu wajen da zai yi sujada to Allah wannan bai nuna mana gaskiyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba mutumin da aka tattaro masa abin da duniya ta kansa gaba baki da aka tattara aka bashi amma wannan bai canza masa yanda wannan rayuwar take ta ba komai din ba har da Umar ibn al-Khattab ya ya ganshi a haka ya Rasulullah ga Kisra sarakunan Farisa sarakunan Rum suna wadaƙa a cikin ni'ima baka yi addu'a Allah ya wasa'a maka bai walwata maka ya zo na kwance a cikin tabarma wadda tabarmar kaba ta yi ta sanya jikinsa da yayi rubi gabaki ɗaya ɗakin ba wani abu sai wata 'yan ragaya a ciki ba shimfiɗa ba kilishi ba wani abu Umar bin Khattab har kuka yayi saboda tausayi da Umar ya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yana kwance na kishi gido sai ya miƙe yace a wafi shakkin anta ibn al-Khattab yace shin kana shakka ne ibn al-Khattab kana shakka ne cewa waɗannan daɗin su ne daɗin su ne Allah ya kaddamar musu a nan duniyar ba su da komai a lahira mu kuma mun zaɓi lahira saboda haka akwai shakka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam lahira ya zaɓa akan duniya duniyar za ta iya zuwa maka babu ko shakka lahira ya zaɓa domin ga shi a aikata haka ya rayu sallallahu alaihi wasallam ɗakunan ƴan ƙanana ne haka suke to yake take cewa yake sallan la'asar yana yi lokacin rana tana shiga rana tana tana wato hasken rana yana tsakira farfajiyar ɗakin wato rana tana da sauranta a sama tunda idan da ta karkace sosai sai ya zama to kan cewa imar bangon ya faɗi akan farfajiyar ɗakin yanda yake ba za a ga babu inda rana za ta kasance a cikin ɗakin rana ta fita daga cikin ɗakin wanda yake cewa kina annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar la'asar da wuri baya jinkirta ta har sai la'asar ta yi miki kamar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-asr wa shamsu bayda'u naqiya yana sallar la'asar alhali rana tana tana da sauran haskenta eh, tana da tana da sauran haskenta wani abu na fatsi-fatsi da ɗebewar haskenta bai soma zuwa ba wanda yake faruwa idan la'asar ta yi musu to wannan urwara ibn zubair ya bayyana masa da ya ƙara tabbatar masa da kan cewa ga yadda sallar annabi sallallahu alaihi wasallam take ah, ta la'asar ثم قال نعم. آه، يحيى ابن يحيى بن يحيى وحدثني مالك عن زيد بن اسلم آه، امام مالك جريت وانا حديث عند جمال منك زيد بن اسلم زيد بن اسلم مولى عمر بن الخطاب مولى عمر بن الخطاب بابنك اسلم باب عمر بن الخطاب عمر بن الخطاب وان كدشي don haka ake nasabta shi zuwa ga gidan sayyidina umar yana daga cikin manyan manyan malaman madina malamin tafsiri ne ko malamin hadisi ne daga cikin malaman imam malik ɗaya daga cikin malaman madina muhammad ibn abdullah yana cewa ban taɓa ban wato ban samun kwarjini ban jin kwarjini da tsoron wani ba irin nan yake jin tsoron zaid bin aslam kwarjini ilimi salamata bin dinar abu hadin yake cewa mu almajiran almajiran zaid bin aslam mun kasance kusan nemo arba'in wanda muka lubince su yake ɗabi'a mafi sauƙi wato wadda take sai ka da wannan ɗabi'a ne za ka to cikin cikin ɗaliban cikin ɗaliban zai bin aslam shine wato ɗan ya fi mu haƙƙi ga abin da yake wajensa wato in kuna eh, almajiran inda aljihu inda kuɗi a cikin aljihunsa to wani almajiri kawai sai ya sa hannu a cikin aljihu ya dinga abin da yake so ya harkar gabansa shi kuma wannan ba zai ji cewa ya yi ta'adda gare shi ba ko ya masa ba daidai ba sai ma ya ji daɗi wato abin da suka mallaka daidai da daida ne wannan shine mafi kaskantar ɗabi'ar da ke tare da su daga cikin kyawawan ɗabi'ofi mafi kaskanta ita ce wannan ka duba a cikin tarjamar ta cikin tahdidul kamal annabi ya kawo wannan kissa daga salamata bin biyar ɗaya daga cikin malaman sa ne abu hazim cikin malaman madina shi ma sai imam malik saboda ka kaga irin yadda mutanen nan suka rayu Na haka idan muna cewa muna san salaf ko muna san mu mu kasance akan tafarkin salaf mu san abin da muke faɗa ko mu rinka hango irin waɗannan mu ga yadda za mu ko babu komai mu ƙoƙarin kamantawa Hana Umar, ya sa hannu a cikin ka an zai bin aslam zai bin aslam ya rasu a shekara ta ɗari da talatin da shida bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an afa ibn yasar afa ibn yasar maulan maimuna yana daga cikin bayan maimuna ta bint al-harith matar annabi sallallahu alaihi wasallam tana da bayi guda uku da afa ibn yasar da sulaiman ibn yasar da nau'in naman ta sunanta Suleiman ibn Yasar yana daga cikin malaman nan guda bakwai fuqaha us-sab'a faqihu ne ko malamin hadisi ne shi ko aka ibnu yasar mai yawan bauta ne mai wa'azi ne qas ne daga cikin qusat a lokacin nan masu mai wa'azin turmi amma kai ba na son ce mai wa'azin turmi don mun san inda ke daukar masu wa'azin turmi ana. to amma dai kamar dai haka ne wato wanda yake zai rinka zuwa yana ga mutane kissa wanda yake za ta sa su su ta tuka su ji tsoron Allah da sauransu ba wanda yake yana bayanin fatoyi da riwayar hadisi da ilimi da sauransu ba hmm. to shi ɗaya daga cikin mashhuran masu kissa a madina a ya rasu shekara ta saba'in da tara bayan hijiran manzon Allah tamanin da saba'in da bakwai kai bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annahu qal ata ibnu yasar yace ja'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan mursal ne ata tabi'i ba sahabi bane bai taɓa sahabin da ya gaya masa wannan hadisin ba amma hadisin ya inganta ta waɗansu hanyoyi daga hadisin Anas ibn Malik da Abu Musa al-Ash'ari da Burayyah ibn al-Husayn kissa ce da shahararriya wani mutum ya zo masallaci wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa sa'alahu an waqti salati subh ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci wani lokaci ne ake sallah asuba qala fa sakata anhu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mata shiru hatta idza kana min al-ghad shirin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan ya san cewa mutumin yana tare kuma zai kasance tare da shi to yayi mutum ya maka bayani a aikace domin bayani a aikace ya fi karfi bisa bayani a abin da magana domin da magana za a iya mantawa amma a aikace ka yi kana gani ka yi mushahada ka yi ka yi shi a aikace ya fi sawa a rike ilimi hatta idan kana min al har sai da gari ya waye sallar subha hina tala al sai sallar asbaya yayin fitowa al-fajr shine hasken da yake fitowa a gabas ya yi intishari wato ya yaɗu daga arewa zuwa kudu guda biyu hatta irin wannan hassan guda biyu ne akwai alfajirul kazib da kuma alfajirul sadiq kamar da ibnu abbas ya faɗa ana rawaitawa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba yana cewa alfajir fajran alfajir guda biyu ne abin alfajirun يحل فيه الصلاة يحل فيه الطعام ويحرم فيه الصلاة وفجر يحل فيه الصلاة تحل فيه الصلاة ويحرم فيه الطعام والشراب alfijir guda biyu ne alfajarin da idan ya fito sallah baka halatta a ciki ba bai halatta ke sallah asuba lokacin ba amma ya halatta ka ci abinci ka ci ka tafi cikinka in za ka yi azumi shine wanda yake tasowa ka ga haskensa ya yi sama har annabi sallallahu alaihi wasallam ya sifanta shi yace ka zama bisirhan kamar kamar abin nan jelar wutsiyar karfeci yadda take wato za ka ga karfeci ruwan toka ne a ruwan kasa kasa ne ko kala kala ne to amma dai cikin abin nan in ya daga wutsiyarsa kamar da malamai suka ce ni ban ga wanda yake ba amma dai suka bayyana alfafin ya daga wutsiyarsa cikin wutsiyar fari to sai wannan farin wato ba alfijir din da zai taso ya tashi daga ƙasa ya sama ba shi ne hasken alfijir ba to mu nan saboda fitilu ba ma gane wannan in ba a cikin daji ba sai ko da ke amma tunda muna da nefa cikin falala Allah za mu iya ganewa tunda muna da nefa nefa za ta bar za ta bar mu iya ganewa tunda da ya wurare da dama ba ka kwana da wuta to idan ka fito da dare, ka ga wato haske ya tashi daga sama daga daga ƙasa sama to ba wannan ba shine alfijir ba alfijir shine wanda za ka ga ya taso daga sassa yayi intishari haka ya yaɗu daga gabas daga arewa zuwa kudu to wannan shine alfijir larabawa suna ce masa alkhaytul abyad farin zare shine wanda kamar da eh, eh, eh, kamar da aka ambace shi a cikin alqur'ani to lokacin da wannan alfijir din ya keto lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya salla asuba ثم صلى الصبح من an asfar. ان اسفر كاشغري كما سي صلى bayan اسفار al-iskar shine ya zamanto hacce ya yaɗu a cikin gari kana ganin kowa da kowa gari duk ya yaɗu wato kafin fitowar rana inda za a ga hacce ya gane gari gabaki daya shine al-iskar kenan ثم قال سيأتي أين السائل عن وقت الصلاة إنا ونمي تنبير كالوكة صلى قال ها أنا ذا يا رسول الله قال لدي yace ha ana za gani nan ya zan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah ba kai a gani nan ba sai yace ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam haka nan sahabbai suka kasance suke ladabi wajen ambatan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ma baina hadaini wa tsakanin waɗannan lokacin guda biyu shine lokacin sallah wato lokacin sallar wannan shine lokacin sallah al-muktar kenan wanda waɗansu malamai suka tafi akai cewa sallar asuba ita ma tana da lokacin biyu akwai lokacin ta muktari wanda yake mai uzur ba mutum in ba da uzuri ba da halatta ya jinkirta sallah har wani lokacin ya wuce ba shi daga alfijir zuwa wayewar gari to daga wayewar gari kuwa zuwa fitowar rana to na lokaci ne na laruri lokacin masu larura kamar wato wadda take haila in ta yi sarki a wannan lokaci za ta yi ɗauki kanta kan cewa ta samu sallar asuba sai ta yi sallar asuba ko kuma matafiyi ya dawo daga tafiya matafiyi matafiyi da ya tashi fita akwai sauran wannan lokacin to zai iya yin sallar kasar domin ya fita a cikin lokacin sallah din wato shi ne ake shi ne ma'anar lokacin larura lokacin ahalin darurat shi ne wato masu haila da yaro wanda zai balaga da kafin wanda zai musulunta da makafi wanda zai tafiya ko wanda zai zo gida duk dan bayanin akan wannan lokacin ne waɗansu malamai kuma suka ce a'a wani lokacin sallah asuba lokaci ɗaya ne kawai daga fitowar rana daga fitowar alfijir zuwa fitowar rana babu lokacin laruri lokacin ta guda ɗaya ne wanda ita ma riwaya ce daga Imam Malik amma wannan riwaya ita ce riwayar mudawwana wanda abin nan kamar zai zo bayanan lokacin kamar yadda zo daga wajen Imam Malik rahmatullahi alaihi to wannan hadisin ya nuna mana bayanin lokacin sallah asuba kuma nuna mana bayani a aikace daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya nuna mana cewa ya halatta a jinkirta bayanin hukunci har ya zuwa ga lokacin da za a yi aiki abin da bai halatta ba shine a jinkirta bayanin hukunci lokacin da ake buƙatar a yi shi mutum yana buƙatar ya san me hukuncin Allah a yanzu sai a zo a tambaye shi sai ya ce masa ya zama ba a yi bayani wannan bai halatta ba kuma shine ba nabi sallallahu alaihi wasallam baya yi amma bayani a jinkirta bayani a lokacin da ake bukatarsa ya zuwa ga lokacin da yake wajaba to wannan ya halatta kamar shi ne wannan kenan lokacin shi yana bukatar bayani amma kuma ba lokacin wajabcinsa bane a kansa to aka jinkirta har zuwa wannan lokacin da yake wajaba shi lokacin sallah asuba kuma domin daga cikin hikimar jinkirtawar da annabi sallallahu alaihi wasallam yanda malamai suka bayyana domin bayanin ya zama da kowa da kowa da al'umma baki daya domin da ya ba shi amsa da shi da wanda yake kusa da shi su ne kawai za su yi amma da ya aikace sannan ya bayyana hukuncin kaga duk wanda suka sallah a lokacin nan sun sani kuma al'adar sahabbai in suka ji abu daga annabi sallallahu alaihi wasallam sabo sai je su ga masaura saboda kaga sai ilimin ya yadu a cikin al'umma baki daya to dan haka abin nan yake daga cikin ladubba da malamai ya kamata su koyi da shi idan wani idan akwai bayani wanda yake ya kamata a cikin al'umma ba ne babu laifi a jinkirta don wani mai tambaya yayi kan cewa ka bari sai lokaci kaza a zo a baka ansa ko a lokacin majalisin karatu kai mutum ya rinka ɗauka kan cewa ko ba a ana ana masa girman kai ne ba a so a masa bayani a'a ko yi da suna nan sallallahu alaihi wasallam dan amfani ya to ya zama to mai gamewa a cikin al'umma Allah ya ɗaukakin sarki ya mana dangantakar in shirya za mu tsaya anan sai Allah kai mako mai zuwa sai mu ci gaba eh za mu samu an an fi tambayoyi guda biyu insha Allah ko kuma guda uku wuce mu na'am kai magana akan wani mala'u da kai jifa na'am ana yin kafin dangane da jifa kafin zawal duk wanda zai ce malaman maka gabaki ɗaya fatawarsu shi ne cewa tsofaffi da mata su jinkirta yin jifa sai da daddare domin sai jifa ya zama to musu ranko ramuwa ne idan ma suka ce za su iya za su iya jinkirta jifan ranar sha ɗaya da ranar sha biyu sai ran sha biyun su haɗa gabaki ɗaya su domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi rufsa ga masu kawo wa mutane ruwa mina al'abbas tare da tare da wanda suke tare da shi cewa su haɗa jifan ran sha ɗaya da jifan ran sha biyu su yi shi tare saboda buƙatuwar hidima ga al'umma to saboda haka sai malamai suka yi kiyasta waɗanda suke masu rauni a jikinsu musamman da yanda ake faruwa yanda abubuwan da suke faruwa na yawan kisan kai da rashin bin ka'ida da nuna ƙarfi da nuna wauta wajen jifa ɗin, to suka ce mutane masu rauni za su iya jinkirta jifan nasu sai ranar sha biyu ta haɗa tare na sha ɗaya musamman mata da da yara da tsofaffi ko kuma su yi da daddare wanda yawan yawan yanzu za ka ga yawan yawan mata bisa wannan fatuwa za ka ga haka suke yi su je su sallar magariba kusa da inda ake jifa ana jifan nan su je su je su jifan babu wani taro ba ci kotu kuma yi ibada bayan lokacinta tana da mahalli ta zama toka bayi amma yi ibada kafin lokacinta ba ta da mahalli shi yasa duk akwai wanda mutane waɗansu malamai suna wannan fatuwar kuma kuskure ne a cikin fatuwa dan babu wanda daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya aikata haka ko ya fatawa da haka a sai akwai wanda na gaji ya yi rubuto tambaya yana cewa batun lokacin sallah malam kamar ya ce kamar yadda aka yi bayani akan sallar azahar a ba mu misalin lokacin a zamanance a gaskiya ban ban ban kiyasta shi ba da inuwa ba abin da ya dace da mu irin bin ijtihadin in muna son lokaci ne irin bin ijtihadin sayyidina Umar da rubuta ma sarakunansa zai zo mana a hadisin cewa ai su yi sallah a zahar lokacin da inuwar zawal ta kai tsawon jira'i ɗaya to ban iya ta bana gani nawa ne amma wannan waɗanda suka suka fahimci yadda inuwar zawal yake ko kuma abin nan waɗansu ma nuna kuma angiography ne sai akwai yadda abin nan alƙarafi ya yi bayanin yadda ake kiyastawa ta iya zuwa sai nuna musu yadda za a yi sai su kiyasta mana amma yanzu mun san dai lokacin sallah zahar bisa lissafi zawal yana zuwa ne sha biyu da ko minti goma sha uku ne ne ne? karfe goma sha biyu da minti goma sha uku a bisa lissafin tauƙitin ummul qura da kuma mana wanda na jama'atul rasul islam suke yi a nan akwai sabani wanda suke da ya kai da ga shi nan dai akwai dan sabani minti hudu minti biyar tsakanin su ya halatta a yi amfani da lissafi wajen lokacin sallah don maza Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin cewa lokacin dujan a zai zo kwana arba'in zai kwana abin nan kwana ɗayan farko kamar shekara kwana biyu na farko kamar wata kwanansa na uku kamar juma'a ɗaya sauran sauran kwanakin kuma sauran kwanakin nasa kamar sauran kwanakin da aka saba aka tambaya na sallallahu alaihi wasallam yace to wannan ranar da take kamar shekara yan sai mu sallar wa kwana ɗaya kenan sallah biyar mu a a'a ku kiyasta yanda ba kuke sallah sai ku kiyasta sai ku sallah ku dai lokacin saboda lissafi yana shiga wajen bayanin lokacin sallah ba kamar wajen azumi bane da ba amfani da lissafin lissafin fitowar wata don a tabbatar da shigar wata shi wajen shigar wata an ce sai mun gani da ido in an samu waɗansu sun gani ko kuma wata ya cika kwana talatin amma lokacin sallah za a iya yin lissafi a gano lokacin to kaga yanzu lokacin sallah za a riga lokacin da yake shiga saboda haka lokacin da inuwa za ta karu har ta kai tsawon jira'i guda in aka kara shi akan wannan lokacin to shi ne wanda zai tabbatar mana cewa mun kiyaye umarnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ibrad da ake nufi a sanya lokacin sallah azhar har lokacin yayi a da haka yanzu kaga yanzu kamar inda ake yin sallah musamman dai a yanzu da yake kaga wanda waɗansu yare da ake yin sallah karfe ɗaya kaga akwai wajen minti arba'in da biyar tsakanin jawal da wannan da lokacin sallah ɗin ai sama da zira'in ma zai wuce ballantana kuma wanda suke ɗaya da rabi ballantana kuma wanda suke ƙarfi biyu amma da duk da lokaci ne sai dai an fi so jinkirtawar bai kamata a jinkirta shi har ya zaman kan cewa ya wuce haddin ibrahim kamar yadda sayyidina umar ya ambata ba tsawon zira'i ɗaya to la'alla mu a nan wajen a da aka zo aka zo aka ɗauki ƙarfe biyu aka sanya shi ne lokacin sallah ban san yadda ba za mu iya cewa ga shi an kiyasta shi bisa tsawon jira'i din nan ba mu dole sai mun gani tukuna an kiyasta an gani amma wannan abu ne wanda yake duk da cikin lokacin muktar ne amma an fi so a koyaushe sallar azahar ta zamanto ka abin nan an gabatar da ita tare da tabbatar da ibrad to wannan shine aka tsaya akan sunna amma ba wai idan musamman lokacin sai ba bin sunna ne ya zamanto daga an yi sallar daga daga zawal yayi ai sallah zahar kamar da ake yi a abin nan a ƙasar Saudiya su daga zawal yayi an yi sallah zahar hmm. to wannan kauli ne a mazhaban Imam Ahmad domin Imam Ahmad yana ganin abin nan fara sallah a farkon lokacinta shi ne falala saboda hadisin Abdullahi ibn Mas'ud din nan Ayyul amali afdal qala as-salatu li waqtiha aikin da ya fi kowanne shi ne sallah a farkon lokacinta to amma kamar yadda muka nuna koyaushe abin da yake tabbatar mana da fa'idar karatunmu na muwatta ta imam malik shi ne cewa almuwatta wato wato abin nan ya tsare mana bayani na aiwatattar sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda aka aiwatar da sunna a aikace saboda sayyidina Imam Malik ya kula da ayyukan uh, sayyidina Umar ibn Khattab shi yasa ma da ake cewa mazhabar ta Umariyya saboda yawanci akan abin da Umar ya sa al'umma akan su ne ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ittadu ittadu bil ladaini min ba'di Abubakar wa Umar kun koyi da wa'annan mazajen guda biyu bayana Abubakar da Umar to kamar irin wannan sayyidina Umar ya rubuta takarda zuwa saraku zuwa garuruwan da gwamnonin ta suke cewa ga yadda za su yi sallah a zahar to irin wannan rukun irin su ne imam malik yake tsayawa akan akan irin su yake gina matabarsa hmm. kuma da su irin su ayyukan su shi yake fassara ma'anar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ah, da haka wannan ah, kuna bin mu bashin wannan a tanin din sanin yaushe ne a bita a wato a lokacance na agogo yaushe ne lokacin sallah a zahar ya kamata a ce ya cika wato tsawon iliya ta kai jira'i guda insha Allah ga a mako mai zuwa ko wanda yake bayan sa اللهم من قسيا قسيا بان يكون بنتا اللهم من قريا قريا بان يكون بشنتتا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم ارزقنا علما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا لا تدمع ومن ومن دعوة لا يستجاب لها يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين